Assalamu alaikum malam bayan ansar da ka bani jiya da na je na bincika ayar sai na ga gaban ma ta fara da rabbana to sai nake tunanin ko malam zai ƙara mun bayani akan ita wannan aya ta gaban dan ina kaman kallon addu'a ce ita ma. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha Allah lalle ko aya ta 41 a cikin wannan sura ta Sota Ibrahim addu'a ce ta kuma masoyin Allah Annabi Ibrahim alaihi salam. inda annabi ibrahim yake cewa rabbi rabbi gifirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab ya ubangiji ka mun gafara ya Allah ka gafarta mu mahaifana ya Allah da dukkan musulmi ya Allah ranar da zaka ta da hisabi wato ranar ƙarshe ranar alkiyama ya Allah malamai suka ce wannan addu'a annabi Ibrahim ya yi ta lokacin da ya ɗaukan ma baban shi alkawari cewa zai roƙan mashi gafara idan muka koma can a can cikin suratul anbiya za mu ga wannan kissa din a inda yake sa yake cewa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ya baba zan roƙan maka Allah gafara ya gafarta maka akan wannan shirka da kake akan ta ta bautar gumaka to nan sai Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabi Ibrahim cewa wannan mahaifin shi fa ba fa Maƙin Allah ne kuma ba zai musulunta ba Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a amin. inna ibrahima la'awwahun halim ga wata aya Allah maɗaukakin sarki ya yace la'awwahun munib don haka roƙon da ya ta neman mashi gafara kamar irin wannan cikin wannan addu'ar saboda lokacin ya ɗauki mai shirya ne don haka a takaice yan uwa a roƙon ma iyaye addu'a yana cikin babban al'amari wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi kamar inda Allah yake cewa wa rabbir hamhuma kama nisa gera. ya ubangiji ka ji kan mahaifana ya Allah ka yi jin kansu kamar da suka ji kaina lokacin da suka yi tarbiyya suna tausayi na ya Allah don haka Allah ka ji kansu da rahama don haka a ko da yaushe ya kamata kamar da ibn kasir eh, ya ambata cewa ko da yaushe ya kamata mutum in zai addu'a ya fara da kanshi bayan ya fara da kanshi ya wa iyayen shi sannan kuma ya wa zuriyar shi da sauran jama'an musulmi balma ya baki daya na'am da haka ya tabbata a cikin hadisi cewa duk wanda cikin addu'o'in da Allah ke karba shine dan uwa ya wa dan uwan shi addu'a lokacin da shi dan uwan ma bai san aina mashi ba kuma har wayo ya zo a cikin hadisi cewa duk wanda ya roƙi Allah a ya roƙan ma mumini gafara da muminai yana da hasana wal hasanatu bi ashar amsalha yana da kyakkyawan aiki shi kuma wannan kyakkyawan aiki za a ya mashi so goma daga nan zuwa ɗari bakwai daga nan ila adu'afin kasira zuwa kawa mai yawa wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninnin kawa ga wanda ya so don haka yan uwa musulmi ya kamata duk lokacin da za mu yi addu'a mu yi addu'a ga kanmu mu fara da kanmu kamar da ya tabbata mafi yawan addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara da kan shi sannan muminai sannan mu saka 'ya'yanmu mu saka zuri'anmu sannan mu saka dukkan jama'an musulmi baki daya abu na karshe da ya kamata mu kula a kan anan shine cewa yana cikin sadaqatul jariya sadaka wadda ba ta tsinkewa ko bayan rasuwan mutum idan mutum ya bar ɗa salihi ɗa na kirki wanda ko da bayan ya rasu ya riƙa mashi addu'a don haka jama'a ina waɗanda iyayensu suka rasu ina waɗanda ɗai ko biyu da uwa ko uba suka rasu daga cikin iyayensu ko da ma suna da rai duk za mu yi addu'a lalle mu yi ƙoƙari mu yi wannan addu'a ta cewa rabbi gifirli wali walidayya walil mu'minina yau mai yaƙumul hisab rabbi gifirli ولوالدي ولوالدي نعم. وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب wannan aya ta 41 a cikin suratu Ibrahim fatar Allah shi samu dace amin jazakumullahu khairan mana wa alaikum salam jazakumullahu